Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai kuma alfa rediyo da ke kuma sun gana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ce Safinatu Sada Sodangi daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja ta ce tana tafka asarar kuɗi kimanin naira miliyan 200 a duk kowane ƙarshen wata a sakamakon ma'aikatan bogi da suka yi katutu a jihar. Kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar kamaru amma kafin nan ga labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ba za ta tura kowane ba amurke zuwa kasar rasha domin yin tambayoyi akan tuhumar da hada-hadar fidda kudade ta barauniyar hanya ba Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bukaci masu binciken Amurka su je birnin Moscow su yi wa jami'an birnin tambayoyi akan batun katsalandar zaben Amurka na shekarar 2016 da ake zargin Rasha da aikatawa, ciki har da tsohon jakadan Amurka a can Rasha ɗin, kana ita kuma Rasha ta yi wa wasu jami'an Amurka tambayoyi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira bukatar Putin a wurin taron kolin Amurka da Rasha a Helsinki bukata mai mahimmanci, amma a hira da wannan gidan rediyo na murya Amurka ya yi da Pompeo a jiya Alhamis ya yi fatali da wannan batu na cewa Amurka ta ba da 'ya'yanta domin Rasha ta yi musu tambayoyi. amurka ta tabbatar da laifi a kan wasu jami'an rasha guda goma sha biyu na aikata kutse a kwamfutocin kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar democrat rasha ta buƙaci rukunin masu binciken amurka su yi wa waɗannan jami'an tambayoyi kana daga bisani ita kuma rasha ta yi wa jami'an amurka sha ɗaya tambayoyi ciki har da tsohon jakadanta michael mcfaul Wannan batu na baiwa gwamnatin wata ƙasa damar yi wa jami'an diplomasiyya Amurka tambayoyi ya so ran wasu 'yan Republican a majalisun ƙasar. Shugaban Demokradiyyar Jamhuriyar Congo Joseph Kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Disamba, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani game da shirinsa ga zaben ba. Shugaba Kabila ya yi wannan jawabi ne ga al'umma ta talabijin ɗin ƙasar a jiya Alhamis, inda ya tabbatar da cikakken mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai 'yan adawa sun bayyana shakkunsu cewa zai nemi ya ci gaba da ɗarewa bisa mulki. Patrick Moye ɗan majalisa na jam'iyyar adawa ta PALU ya ce a fahimtarsa dokokin ƙasa sun baiwa shugaban ƙasa damar mulki tsawon wa'adi biyu a da haka yake ganin kabila zai iya shiga takara wa'adin mulkin kabila na biyu a matsayin zababben shugaba na na karewa ne a shekarar 2016 amma tashe-tashen hankula da ayyukan 'yan bindiga da matsalolin shirya zaɓe sun sa an dakatar da gudanar da zaɓe har sau biyu kabila ya jagoranci Kinshasa Kabila En trois jours, nous avons pu lever plus de 20 millions de francs CFA. Donc, je peux vous dire qu'au moment où nous déposons les 30 millions, il y a même un reliquat. Et si c'est en cette période, si vous vous doutez bien que c'est pour le versement du cautionnement euh, de 30 millions de francs. Euh, To jama'a mu, 'Yan adawar ƙasar Kamaru sun gaza gabatar da ɗan takara ɗaya tilo da zai iya fafatawa da shugaban ƙasar Paul Biya, wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin ƙasar. 'Yan takara 28 za su fafata a zaben shugaban ƙasa na ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ake sa ran Biya zai lashe. mai karancin shekaru cikin 'yan takarar zaben ranar 7 ga watan oktoba dan jarida ne mai suna kabra libby kafin ya gabatar da sunansa a matsayin dan takara dan shekaru 38 ɗin ya ce yana tantama ko zai iya yin takarar saboda shi kadai ba shi da kuɗin da hukumar zaɓe ta buƙaci daga kowane ɗan takara wanda ya kai dalar amurka dubu sittin ya ce sai dai ya nemi magoya bayansa su taimaka masa en trois jours nous avons pu lever plus de 20 millions de francs CFA ya ce ya tabbatar da shi ne ɗan takara ɗaya tilo da yake da ƙarfin fafatawa da shugaban ƙasa mai ci wato paul biya saboda ya yi ƙoƙari ya samu wannan kuɗi dala dubu sittin a hannun magoya bayan sa tsakanin kwanaki uku ya biya hukumar zaɓe kamar yadda dokokin ƙasar suka buƙata daga kowane ɗan takara Ƙasar kamar ta daɗe tana fama da hare-haren mayakan Boko Haram da ƙungiyoyin awaren ƙasar na na yankunan Ingilishi guda biyu da kuma rikicin jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke shigo mata. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun Koriya ta kudu ta yi wa tsohuwar shugaban kasar Park yon hei ƙarin shekaru takwas na zaman gidan yari a yau Juma'a a kan laifukanta masu alaƙa da zaben 'yan majalisar dokoki a shekarar 2016. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Nijar ta ce tana tafka asarar kuɗi kimanin naira miliyan 200 a duk kowane wata a sakamakon ma'aikatan bogi da suka yi katutu a jihar. Ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tana tafka asarar kimanin naira miliyan 200 a duk kowane ƙarshen wata. a sakamakon ma'aikatan bugi da suka yi katutu a jihar shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na gwamnatin jihar Niger Alhaji Shehu Galadima wanda ya karbi wata lambar yabo akan yaƙi da cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan da wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta bashi. Ya ce a halin da ake ciki ma sun samu nasara har wata kotu a jihar ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru takwas-takwas ga wasu jami'an gwamnatin jihar guda biyu da aka samu da laifin buga takardun ƙarin girma na bugi ga ma'aikatan gwamnatin jihar Niger, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. da haka nan dai matsayin da muke da shi shine lallai dole kowa ya gane gaskiya mun shiga cikin wani hali a koma mu gaskiya a kuma mu Allah batanta asarar da gwamnati ke yi sakamakon takardun aiki ana asara da yawa gaskiya za da yawa sosai in an za a gyara wa abubuwa dole a gyara saboda kuɗin da ake hasara ya yi miliyan 200 a kowane wata in za a bi shi daidai za a yi to ita ma dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta tabbatar da cewar akwai ma'aikatan bugi sama da dubu ɗaya da aka gano a lokacin da gwamnan jihar ya sanya su aiki a cikin wani kwamitin bincike da har yanzu ba a bayyana rahotonsa ba. Kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Kwamarat Yahaya Idris Indaku ya yi mun bayani ta wayar salula. Mu mun sami da yake dubu mutane dubu da sun bai sun mutu wasu sun je wani a kaman ko wani farin fasada eh. amma suna yan a payroll na gwamnatin jihar Niger. Wato maganan da shi ciyaman na civil service commission kaman akwai alamun gaskiya kenan. a ah, akwai alamun gaskiya akwai. Da don lokacin kudin da na mutane ma'aikata jebu da kudin da allowance allowance da ma'aikata suna ci wanda ba kamata su ci ba mun samu wato kowace wata ana can. A yanzu haka dai a nan jihar Naija hankalin jama'a ya tashi akan wannan bayani ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. Sunana Malam Umma Kolo ni ne babban darekta na shirin tallaba matasa na jihar Niger. A wannan labarin da muka samu mukan mabun ya ta mana da hankali saboda irin wannan kudade aka ce miliyan 200 wato in ka yi tunanin irin abubuwan da za a iya da wayannan kudade dole hankalinka ya tashi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Eh, eh, eh, a gaida Mustapha Nasiru. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muka saka a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kafin nan a shakata da wannan waƙar. siga yau zan ambata ta sako ne ga masoyiyata kin daɗe a cikin zuciyata na rasa yadda zan yi har ke fahimta tun farkon haɗuwar mana ke soyayya na sa sai kin min zo ya zan cuta gare ni kin gani ke ce kadai kawai magani tallafa ki yola mani ki ba ni san ki in ba tsari ai ko a cikin taurari ki daban yardar ki ke yin buri ki aminta da ni ba sharri na zo da daban alkairi san kike ban ina ta san ba wato har an she na zaune Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum muna da kira, muna da kira daga Oshin, da wa muke magana? Eh, Uzeri ya Kano. To, Malam Uzeri muna jin ka. to wannan muke fatan alkhairi ne to na gode yawa Allah ya kiyaye amin amin yawa Allah ya tsaye ku da amin ina jin daɗin ai mamman shirarrukan da kuke to mun gode kwarai domin ina sauraron ku ko da yaushe amma ba na samun ku. Allah sarki to baka da wani ra'ayi da kake son ka bayyana a yau baka da wani abu da ke ci maka to a ƙwarya yau dai ba da wani ra'ayi ne muku dai fatan alkhairi to mun gode kwarai yawa su madalla huta mm, lafiya to mun gode kana ba salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana daga taraba Muna magana da Malam Musa MD Kofa mai sai da mashin da ke Taraba Runabout mai fatanya. To Malam Musa muna jin ka. Yawa to ina mu godiya kullum na neman ku dai ina kiran ku ba na samu ku amma yau Allah ya na same ku. To mun gode kwarai. Menene ra'ayinka a yau? so a ni yanzu na dawo kenan ban ji akan menene bane dama to a yau ranar da zaka iya bayyana duk abin da ke ci maka tuwo a ƙwarya ne babu wani maudu'i da muka sa yau so me ke oh. ci maka tuwo a ƙwarya yau me kake son kai magana da shi a yau okay to shine matsala shine muna muna addu'a wa shugaban kasar mu Allah kara miki lafiya da kuma Allah ba shi lafiya ya kara gyara mana Najeriya ci gaba da kuma wanda suke yawan mana yara kamar yara ya ɓata gari su ma gwamnati ta yi kokari a kan su a samu dan dakile su a samu mm. zaman lafiya da kuma fada makiyaya da manoma manyan mu shugabannin mu yan siyasa mu daina sa siyasa to mun gode kwarai lafiya ya fi to mun gode kwarai salamu alaikum alaikum salam to da wa muke magana daga jigawa ah, da sani hefta ne to muna jin kamalan sani karamar su karamar kuma su da tankakar jigawa state to muna jin kamalan sani wato abin da nake godiya ta ce zai miƙa to ga mai gurma gwamnan abin nan gwamnan jihar jigawa to alhaji badaru a abubakar mm. yanda ya kokari ya haɗa mana kan wasu manya-manyan jigajigan yan siyasa namu mm. eh, a wannan rabu ya haya da kuma ibrahim hannun giba mm. gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske hmm. wanda da ana samun rigingimu sanadin cewar kowa yana da bangaren sa daban hmm. to mun gode kwarai hello salamu alaikum wa alaikum wane ne daga kano salamu alaikum to mun rasa wannan kiran daga kano jama'a muna dai akan layin alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wane ne daga kaduna ya barka da yammaci yauwa barka ka dai da wa muke magana sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya so malam murtala muna jin ka to a abin da ke tafe da ni shine cewa satin da ya wuce dan balci komanda ya zo gidan rediyo a kaduna ya yi fira kuma ya kalubalanci buba galadima kuma bai zo buba galadima muna saurare zai kare kansa idan bai zo ba abubuwan da aka faɗa a kansa ya zama to gaskiya kenan gaskiya kuma muna bayi shawara kai ya kara faɗan wani kalma a cikin harkar siyasa in dai kishin arewa ne mu ba ma har sai ya zo ya kare kansa sannan kuma muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya da na jihar kaduna akwai mutanen da tun farko da su ake kafa apc nan kuma har yau din nan ba su daina tallata muradi kyakkyawan muradi na wannan gwamnatin apc ba amma kuma mu har yanzu ba mu ga gwamnati ta fara jan su tana neman shawara gurin su ba irin su barista lere irin su barista yan zubairu irin su na dabu malami a jami'ar kaduna mm. da kuma mejo duk dai suna nan da yawa to muna kira da babban murya ya kamata mutanen nan a ce an kira su suna ba da shawara a cikin gwamnatin jiha ko na tarayya da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai malam murtala har yanzu dai muna da kira daga Kaduna salamu alaikum salamu alaikum eh, eh, haja ina wuni lafiya kalau da wa muke magana Muhammadu gani Jagini ta sha karamin hukumar jama'a local government to muna jin kamalan Muhammadu eh, ni wanda yake damu yake shi mutum kwarya game da wannan siyasan da muke ciki yanzu shine mahawarin da 'yan siyasa mu na arewa suke yi ba na jin daɗin sa hmm. tunda ba za ka ji ana ta muhawara a arewa amma a kudu ko a yamma misalin a ce lagos ko kuma ibadan a ce an samu wasu masu mahawarin junan su haka babu hmm. amma sai mu nan sai mu nan arewa ka ji wannan ya ya kushe ma wannan wannan ya kushe ma wannan gaskiya abin baya mun da to malam muhammad wata shawara zaka bada eh zan bada shine su haɗa kawunan su a gyara ƙasa ya matalakawa aiki kawai mm. tsakani da Allah fi Allah kuma kowa a tsoron Allah wata ranar za a waye gari ba shi mm. da waye abin da zai zamanto alheri a gabanin insha Allah to mun gode kwarai malam Muhammadu mun gode to da wa muke magana daga Sokoto da muna magana da Muhammadu Sani Ohun Marke Sokoto to malam Muhammadu muna sauraron ka to ni da mamudu ne nake da na yau na ji daɗin da Allah ba na same ku mm. saboda ina kira ne ga masu masu fafutuka ɗan matan Chibok mm. to su sa adalci ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mm. saboda ga shi a halin yanzu an kama mutane da aka ce wajen sun kai mutum ishirin da wani abu wa'anda har da wa'anda suka sa hannu wajen kama 'yan matan Chibok to sa'ina kuma ai gwamnati ita idan tana abu ba wai kama kara na sai yan dai za ta bi a hankali kuma ga sakamako an so mu samu mm. don haka muna kira gare su da mu da su mu yi ta'addu'a addu'a waɗannan yare da an kama Allah shi sa a fitar da su lahiya kuma Allah ya sa a gano su kuma a sami waɗannan su kai wannan a hukunta su to mun gode kwarai muna da wani kira daga Maiduguri salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi. To da wa muke magana? Daga Maiduguri Adamu Muhammad mai kayan mota na Maiduguri. To na Adamu muna jin ka. Wallahi mutanen mun nan manya manya mutanen mun nan ai hakuri a bi wannan gwamnatin nan su yi aiki tare wannan mutum ba Allah duk ɗan Najeriya dukkan mu muna son shi kuma gaskiya yana iya kokarin garin mutum ne masu ne duk wani abin da ya yi kuskure a jiki sai a gyara masa. ba sai a zauna gefe ana ta maganganun sannan ba ma jin daɗi. Mm. a zama sana wannan shi maganganun da ke son ba to mun gode kwarai malam adamu to ga wani kira kuma daga sokoto salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi. to da wa muke magana daga sokoto. suna magana da alhaji buhari samuwar daga sokoto. to alhaji buhari muna jin ka. to abinda an ra'ayi na muna kira ga shugaban ƙasa da shi kira ga gwamnan jihar zamfara da shi tsaurara matakan tsaro akan kasa ta makautaka su da sokoto shi tsare kasa ta kuma kuma sokoto su samu tsaro. To um, um, wace shawara gare ka? Al'amuran da kuna sauraron irin al'amuran da suke. wata shawara za ka iya badawa wadda za a uh, tsaurara tsaron? to da a kira na gare shi shi shugaban kasa idan har shi gwamnan jihar zamfara ba ya tsaurara matakai in soja aka abu. mun gode kwarai Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4 da minti 51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gasar kakar elikwanta wannan shekarar makon uku kacal suka rage domin sanin kowace kulub ce za ta dare shugabancin kujeran tafiyar gasar kakar wannan shekarar amma har yanzu dai kulub din cotton sport ta birnin garwace take saman allon da maki 65 sai mai mata ta biyu ita ce kulub din ums ta birnin lum da maki 51 ta uku kuma ita ce kulub din bambutus ta garin buda da maki 47 sai waɗanda suke jallayi ta goma sha shida ita ce kulub din. ɗin Colombe Labo da maki 36. Ta goma sha bakwai kuma ita ce kulob ɗin Ege Royal da maki 30. Ta goma sha takwas kuma ita ce kulob ɗin yaport da maki 23. Hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru tana ƙoƙari matuƙa gaya wajen ganin cewa ta canja al'amuran ƙwallon kafa a ƙasar ta Kamaru domin inganta sha'anin ƙwallon kafan ƙasar. Coach Umaru ya daga cikin waɗanda suke ba da shawara a hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Fikafu. Eh abun da ya sa eh, manya-manyan eh, masu tafiyar da sha'anin zancen kwallon kamaru suka duba sun gani sun ga cewa da ko yawanci dewa wanda yake ekip din football ba su da kwakwaran wani abun da yake ba su kuɗi saboda ba kuɗi a ikip sun ga cewa in tafiya ta yi tafiya sai ka ga 'yan wasan da suke wasan ma albashin da ake basu a wata sai ga biyar eh, ba ta biyan su to shine yanzu sabon tsari suke nema su ga cewa yanzu daga yanzu in ikip bata nuna cewa tana da kwari tana da wani kudin da ta ajiye a gefe wanda za ta iya tafiyar da sha'anin zancen wasan nan har shekara ya kare ba ko da za su saura ko su goma sha biyu ne da a dace a zaɓi wato masu ƙwari masu ɗan hali saboda sha'anin ya tafi domin abun in tafiya yi tafiya sai ka ga a ɗan practice da ake yi ma kan aje a yi wasa sai ga ɗan albashin da ake ba wa 'yan wasa saboda su je suna ɗan shan ruwa wani sai ga wani ma ba a basu ka je yaro ya je wahala ya yi practice ya koma ya dawo gida ba dala kaga wannan ba kuma muna da suna cewa wai ekip professional akan cewa professional wato ba su da wani aiki shi kwallo to baka da wani aiki shi kwallo sannan ba baka dala ya kenan ai abun yana da matsala da gaske Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. gwamnatin ƙasar amurka ta amince akan bada tallafin gaugawa da taimako ga al'ummomin da ke fuskantar kalubale ko kuma kushiya saboda addinin su ko kuma kabilar da suka fito ciki a yankin gabas ta tsakiya shugaban hukumar usaid mai tallafawa kasashen duniya masu tasowa ta amurka mr green ya wallafa a cikin jaridar wall street journal cewa gwamnatin ƙasar amurka ba za ta kau da fuskar ta ba akan wannan lamarin sai mutanen da aka zalunta an yi masu adalci kuma sun samu taimakon da suke bukata Hukumar USAID ce aka ɗora wa alhakin ba da tallafin gaugawa da kuma taimakawa waɗanda aka zalunta saboda addinin su ko kuma kabilar su ciki har da mabiya addinin Krista da Yazidawa. Dangane da haka ne shugaban na hukumar USAID Mr. Green ya ba da sanarwa cewa kuɗi fiye da dala miliyan 60 na dala Amurka ne aka samar domin kawo ci gaba da samun zaman lafiya arewacin Iraki. Mr. Green ya ƙara da cewa kuɗaɗen da aka bada sun taimaka wajen ƙara gina makarantu, asibitoci, tashoshin wutar lantarki, rijiyoyi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira komawa gidajensu. Sai dai kuma a lokuta da dama taimakon yakan ɗauki dogon lokaci kafin ya kai ga masu buƙatarsa al'ummomi da dama da ke buƙatar taimakon a yanzu haka taimakon bai kai gare su ba domin kaucewa ƙalubale da ake fuskanta wajen bada taimako hukumar USAID a yanzu haka ta suma ɗaukar matakin kai agaji kai tsaye ga mutanen ƙasar iraki da ke fuskantar zalunci saboda addinan da suke bi waɗanda kuma ke cikin matsanancin buƙatar a taimaka musu a duk lokacin da aka makara wajen taimaka waɗannan al'ummomin da aka zalunta tufa kamar ana ƙara kusantar kawar da su daga doron duniya ne a ƙasar iraki wajen kashi 90 na al'ummar mabiya addinin krista sun gudu sun bar ƙasar shekaru 15 da suka gabata wasu ƙauyuka masu dabban dabatun mutane tun shekaru a cikin tarihi yau sun kasance ba kowa a cikinsu su ma al'ummar mabiya addini yazidawa na ci gaba da fuskantar irin wannan al'amarin na kisan kiyashi yanzu ne lokacin da ya kamata a bada taimako a cewar mr green na hukumar usaid wanda ya kara da cewa kristoci yazidawa da sauran al'ummomin mabiya addinai daban-daban na yankin gabas da tsakiya sun jima suna fuskantar wahaloli da kalubale da zalunci na lokaci mai tsawo kukansu da kiransu ya kai ga al'ummar ƙasar amurka kuma ya yi dalilin sa ƙasar ta tashi tsaye wajen nuna tausayi da imanin samun mafita a kan lamarin al'ummomi da ke bin ƙananan addinai da ke ƙasar iraki da kuma gabas da tsakiya sun dogara a kanmu don inganta rayuwarsu a cewar shugaban usaid mark green Sharhin murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayanai, kuna iya tuntuɓar ko ku rubuta wasiƙa zuwa editorial VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Kuna iya kuma karanta wannan editorial akan shafukanmu na gizo www.voanews.com/editorials. Wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta tura kowane ba Amurke zuwa kasar Rasha domin yin tambayoyi akan tuhumar hada-hadar fidda kudade ta barauniyar hanya ba. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya buƙaci masu binciken Amurka da su je birnin Moscow su yi wa jami'an birnin tambayoyi. akan batun katsalandar zaben amurka na shekarar 2016 wanda ake zargin rasha da aikatawa ciki har da tsohon jakadan amurka a can rasha ɗin kana ita kuma rasha ta yi wa wasu jami'an amurka tambayoyi shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan disamba amma kuma bai yi wani ƙarin bayani game da shirin saka zaben ba Shugaba Kabila ya yi wannan jawabi ne ga al'umma ta talabijin ɗin ƙasar a jiya Alhamis inda ya tabbatar da cikakken mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. 'Yan adawar ƙasar Kamaru sun gaza gabatar da ɗan takara ɗaya tilo da zai iya fafatawa da shugaban ƙasar Paul Biya, wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin ƙasar. 'Yan takara 28 za su fafata a zaben shugaban ƙasar a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ake sa ran Biya zai lashe. Wata kotun Koriya ta kudu ta yi wa tsohuwar shugaban kasar Park geun ƙarin shekaru takwas na zaman gidan yari a yau Juma'a. To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu Drake. Ni Safina so Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.